Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. barkan barkanku da hantsi Aliyu Mustapha Sokoto ne. a lalace ana kiyasin cewa mutane kamar 60 suka rasa rayukansu a sanadin rushewar ginin wata coci a garin uyu da ke kudancin najeriya jiya asabar kamfanin dillancin labaran ap ya ruwaito wani daga cikin mutanen da suka kai doki a wurin yana cewa da kyar idan yawan mutanen da suka mutu ba su karu ba ita dai wannan cocin mai suna renus bible church an ce ba a ma kammala aikin gina ta ba akwai manyan mutane da dama cikin cocin lokacin da wannan al'amari ya faru ciki har da shi gwamnan jihar ta akwai bom odun emmanuel wanda ya tsira ba tare da ya samu wani rauni ba wani kakakin gwamnatin ta jihar akwa ibom din ya ce gwamnati za ta gudanar da cikakken bincike akan wannan al'amarin a kasar kenya kuma mutane akalla talatin ne suka rasu a sanadin wani hatsari inda wata mota jigilar man fetur ta je ta ci karo da motoci da dama akan wata babbar hanya a cewar kungiyar bada agaji ta red cross ta can kenya din shi kuma wannan hatsarin ya faru ne kan ita wannan hanya da ke sashen yamma maso tsakiyar kasar a kan hanyar da ke tsakanin birnin nairobi da naivasha jaridar daily nation ta ce akwai alamar cewa motar ɗaukar man ta kucewa direban ta ne abinda ya sa je ta wa kan wasu motoci muwaci pius muwaci mai magana da yawan hukumar kai agaji ta kenya ya ce motoci kamar goma sha ɗaya ne suka kone kurmus a cikin wannan hatsari Ƙungiyar haɗin kan tarayyar ƙasashen Afirka tana kira akan shugaban ƙasar Gambia Yahaya Jami ya shirya miƙa ragaman mulki ga mutumin da ya kada shi zaɓe kamar da yadda ya alkawarin zai yi lokacin da ya faɗi ɗin Shugabar ƙungiyar ta AU da Dlamini Zuma wacce ta yi wannan kiran ta ce suna son ganin shugaban Gambia ɗin ya hanzarta miƙa ragamar a cikin kwanciyar hankali da limanana ga hannun mutumin da ya galaba a kansa wato Adama Baro. tun ran ɗaya ga watan disamba dai jami ya amsa cewa lalle kam an kada shi a zaben amma kuma sai ga shi shekaran jiya juma'a ya dawo yana cewa jami'an zaɓe sun gano wasu kurakurai da aka yi a cikin zaben saboda haka ya janye ba da kan da yi na cewa zai ka mulki ga hannun shi bara ɗin to ka haka ne ita mrs dalamini zuma ɗin take cewa wato kyan amsar sakamakon zaben da shi jami ya yi san ya bisa ka'ida tunda ya riga ya na'am da sakamakon tun daga farko jami da ya share shekaru 22 yana mulkin Gambia. a wani bangare na afirka kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya taya sabon zababbun shugaban ƙasar ghana nana akufa a domin na zaben da aka yi mishi wanda shi ma aka kammala shi ha kuma sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya jinjina shugaban mai barin gado john dramani muhammad saboda muhimmiyar rawar da ya taka wajen rage zaman ɗarɗar da ya biyo bayan zaben ita ma majalisar wato ma'aikatar harkokin wajen majalisar eh, amurka kai ta aika irin wannan sakon na taya murna ga ghana da kuma ta saboda kammala zaben da aka yi lami lafiya mark mataimakin kakakin ita ma'aikatar harkokin wajen ta amurka ya ce amurka tana yabawa da mutunta kuri'ar mutanen ghana da shi shugaba muhammad ya yi muhammad dai ya faɗi ne yayin da yake neman wa'adi na biyu na mulki shi kuma wanda ya galaba a kansa wato ado na jam'iyyar npp ya yi amfani ne da matsalolin tattalin arzikin kasar wajen gudanar da kyamfan ɗinsa inda ya ta ɗora laifin a kan shi muhammad jam'iyyar jam'iyyarsa ta ndc dai ya taɓa zama minista harkokin wajen ghana da kuma zama a tuni janar nata sannan sau biyu yana tsaya irin wannan zaben na shugaban ƙasa ana kada shi to muna baku labarin duniya daga sashen hausa murya amurka a washington wani sabon suna ya bayyana a jerin sunayen mutanen da ake takawa wanda ake jin watakila ɗayansu zai zama sabon sakataren harkokin waje a gwamnatin shugaba mai jiran gado na trump na baya-bayan nan sunansa ya bula shine rex tillerson wato shugaban kamfanin man fetur na mobil wanda jiya kafofin watsa labaran amurka suka wuni suna cewa watakila ana dabda a bayyana shi a matsayin wanda za a bai wannan mukami. sai dai har yanzu makaraban trump din ba su tabbatar da cewa alkalami ya riga bushe kan baiwa shi tila son kujerar ba suka ce in ma za a ba da sanarwar a hukumance sai makon gobe ko da ma an yi sauri kenan yanzu dai shi son yana bin bayan mutane irin su mitt romney tsohon dan takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2012 a jerin gwanin mutanen da aka yi ta kawo sunayensu a bisa zaton cewa ɗayansu za a bai wannan mukami to amma shi tsohon magajin garin new york rudy giuliani tun ya janye kansa da sunansa daga masu kwaɗayin wannan kujerar ya ce a kai kasuwa sai dai kuma akwai masu ganin cewa shi wannan sabon wato tilastin din da aka kawo sunansa a yanzu yana da alaka ta kwada kwada kasar rasha da kuma musamman shugabanta vladimir putin abin da zai iya janyo cece kuce idan an zo wajen tabbatar da shi a gaban majalisar dokoki inda ya har an bashi mukamin rahotanni daga kasar yamal sun ce akalla mutane hamsin suka mutu a sanadin harin da wani dankunar bakin wake ya kai a bakin kofar barkin soja da ke garin adan jami'ai sun ce dankunar bakin waken ya zo ya tarwatsa tsakan sani yayin da yake tsakanin ɗaruruwan sojojin da suka taru suna karɓar albashi ko bayan waɗanda suka rasa rayukan nasu a farmakin da ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kaiwa har ila wasu saba'in sun samu raunuka a ƙashe a ƙasar turkiya ma an ce an mutu kuma an ji rauni lokacin da wasu manyan fashe-fashe suka tashi a cikin babban filin wasan kwallon na birnin istanbul kuma hukumomi sun ce hare-hare biyu ɗaya daga cikin wata mota na biyun kuma na ƙunar bakin wake an kawo su ne domin auna ma'aikatan tsaro kuma an kawo su ne kamar sa'o'i biyu bayan da aka kammala kwallon da aka yi a cikin wannan stadium ministan harkokin cikin gida na turkiya suleiman solo ya ce jimillar mutane 29 saka mutu wasu 166 saka jikata labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu mu sai a gyara zama ga sahaba imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa nagari na kowa. Jama'a masu mu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Ranar 19 ga watan Nuwamban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin mai da hankali kan magewaya. Shekaru biyu ko zuwa uku da suka gabata mun kawo muku rahoton da wata kungiya ta gabatar kan yadda matsalar rashin magewayi a makarantu suka mai da ilimin ɗiya mata baya kwarai da gaske a duk faɗin Najeriya, musamman ma a arewacin ƙasar. Albarkacin bikin na bana da aka yi makonni uku da suka wuce wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona ya ce wannan matsala tana nan, kamar yadda ya gani a wata makaranta kuma za ku ji a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. Keɓaɓɓen makewayi ga ɗalibai mata yana da alaƙa da walwalarsu da kuma begen zamewarsu a haraban makaranta. Na ziyarci makarantar firamare na ya misala da ke garin Jalingo mai ɗalibai fiye da 800. Shugaban makarantar Malama Jummai Dauda ta koka bisa bukata da ke akwai na ƙarawa makarantar makewayi. Kuna da wurin zagayawa na ɗalibai kuwa? Eh, muna da shi amma don an lalata an cire kofuna. school ta gina amma an cire kofofi sun zamana dai suna nan ramfat haka kawai sannan wanda suka cire kofofin kuma community area community su suka lalata wurare wurin yayi dotti kowaye su community suna zaga a bayan gidan su lalata wuraren to wata student ba za ta shiga ta wani bukata a ciki ba kaga wurin ya zama shirme sannan wurin da aka mai dan hasken kuma aka ce na malamai eh to so yanzu babu wadatattun wurin zagaya kenan a'a babu domin babu wataccen wurin da za a zaga babu ko itari ya lalace saboda ka muna roƙon gwamnati in har za su samu su yi mana kamar da suka yi wa malamai mata da maza su yi wa yara masu students saka a rufe a sa musu komai da kofofi Malam Sanusi Guda na kwalejin ilmi mai ba da takardar shaidan digiri da ke zin ya yi bayani bisa muhimmancin inganta makewayi ga ɗalibai musamman ɗiya mata. A, a da yaushe mutum zai iya bukatan wajen zagayawa sannan idan wajen zagayawa ba kyau gaskiya yana kawo matsaloli da yawa ma musamman ga mata mata 'yan makaranta don suna da kunya kunyan da zai hana su idan sun bukaci wajen zagayawa babu gaskiya yana zamanto abu ne mai illa sosai a wajensu a mafi yawancin lokuta za a gina wajen zagayawan amma ba a amfani da shi yadda ya kamata a wasu lokutan ma turan da aka gina irin wayannan ɗakunan um, har ya kasance lokacin da za a yi ruce ba za a samo mutane da suke lura da wajen ba wannan kuma da illa hakika uh, don mun sani cewa mace tana son sirri sannan kuma tana so ta kiyaye kanta daga samun wasu shututtuka wajen zagayawa wannan shi ne ke cikin zukatansu kowane lokaci kuma kowa ina suke wa'insu ma don wannan dalilin suna iya zama ba tare da sun zagaya ba na awanni na sa'o'i da yawa don idan wajen ba kyau suna kyamatan wurin ba za su iya zuwa su zagaya ba gaskiyan maganan kenan to in ba su zagaya ba suna cikin matsi wato duk abin da ake koyarwa ba za su fahimci abin da ke koyarwa ba don wayannan abubuwan ya zama abu tilas sai wadda ya kamata dan adam ya yi shi a lokacin da ya kamata ya yi shi kuma samar da ilimi ga 'ya'ya mata yana da muhimmanci saboda rawa da suke takawa a iyali masana na ganin kamata ya yi a kawar da duk ababe da ka iya kore su daga makarantu musamman ma rashin ingantaccen makewayi. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Ƙungiyoyi masu zaman kansu suna ci gaba da bada guduma wajen kawo ci gaban ilimi musamman na ɗiya mata. A jihar Kaduna, ƙaramar hukumar Sabon Gari ta samu irin wannan ta kamar yadda babban sakataren ilimi na ƙaramar hukumar Malam Muktar Sa'idu ya yi wa wakilin sashen Hausa Iliya Kure ƙarin bayani. Ilimi ya mata yana ci gaba a ƙaramar hukuma da na fito kamar Sabon Gari. na shaidar maka muna da organization da suka shirya suna nan suna yi misali teaching hospital na zaria an kawo suna da organization na doctors wanda suke shiga ƙauyuka-ƙauyuka domin ilmantarwa na tabbatar ma bai wuce sati biyu ba yaran nan sun zo sun displayin wani abu bisa ga ilmantarwa da ilmantawan da suka samu ya nuna shugaban karamar hukuma da wannan abu ya sa su ya ce tabbas duk gudunmuwan da suke nema ya su wajen shi kuma muna ganin ci su sun zaɓi yara ne kuma ƙauyaku remote ƙauyaku suka zaɓa suka fito da yaran nan bisa abubuwan da yaran suka yi mu ma manya da muka je wajen mun ilmanta so don haka karamar hukumar sabon gari ana samun ci gaba ba kaɗan ba kuma yanzu hammatan aure sun shigo a primaries waɗanda da suna ganin sun basi ba yanzu sun gane amfanin shi sun shigo yanzu da za ka shiga community kamar na cikaji na shiga last week na ɗauka na ce waɗannan malamai ne ko menene aka ce ma ai matan aure ne yanzu suka gane ilimin da suke na yan mata yanzu sun shigo suna karatu so sai godiya domin wannan abin yana karuwa sosai kuma muna ganin cigaban shi akwai cigaba kwarai da gaske gwamnatin jihar sokoto ta ce kashi sittin cikin ɗari na malaman makarantu da suke jihar ba su da kwarewa wakiliyar sashen hausa maryam atu muhammad ta tattauna da shugaban kwamitin matakin gaggawa ta fuskar ilmi da gwamnatin jihar ta kafa wato farfesa riskuwa arabu shehu kan wannan batu. Eh, abin da ke faruwa da muka fara aiki mun dibi cewa akwai bukatar a dibi matsalolin da ke haddaban ilimi a jihar sokoto a ɗaya daga ciki shine malaman da ke koyarwa a duka makarantu a makarantun da muke da na firamare waɗanda ya kira basic nan ne muka gane cewa akwai malamai da dama waɗanda ba su da takardar shaida ta cewa su ƙwararrun malamai ne suna da wasu takardu amma dai abinda dokar ƙasa ta ce ƙasa ga takardar kwarewa ka koyar a manan matsayi ita ce ta NCE wanda wasunsu suna da takardu na sakandare wasu ma suna da diploma wasu ma babban diploma wasu ma za ka isko kila suna da digiri amma dai ba su da takardar shaidu cewa su kwararrun malamai ne to muka gano cewa idan har mutum zai koyar da abu akwai matakan da ya kamata a ce shi kai ne an koya mai waɗanda za su ƙarfafa yadda zai koyar koyarsuwa ah, muna nan mun tantance kuma muna ci gaba da ƙara tantance su tare da ma'aikatar ilimi da sauran ma'aikatan ne da ke da haƙƙi abinda muke so cewa waɗanda ya kamata a sa su je su yi wannan karatun su ƙara gogewa za a sa su su je gwamnati za ta biya su yi waɗanda kuma muna ganin ma shaida takardunsu ma ta yi ƙasa kwarai to a janye su ma a kai su wani wuri a kawo waɗanda su suna da takardar domin ba ka karfafa ilimi ba tare da samun ƙwararrun malamai ba to da shike Ah, an gano wa'annan malaman da kan harkar malanta ba to waye zai mayar da gurbin wa'annan idan kuka jaye su da makaranta ai a halin da ake ciki akwai da dama waɗanda na zaune ba su da aiki kuma suna da takardun kwarewar kuma su su da suka a ba mun ce a janye su ne gaba ba dukan su kashi 60 bisa 100 ba ne za a ce gaba ɗaya a janye su saboda muna da tsari na cewa wasu daga cikinsu za a biya su je su yi karatu wasu kila nce za su je su yi na zuwa karatu na dindindin wasu kuma kila ta uh, ah, nce ko kuma diploma na harkan koyarwa ta bangaren uh, ah, wannan makarantar da ake kira nti wasu kuma daga cikinsu za mu shi tsari wanda jami'ar usman danfodiyo da jami'ar ta jiha ta sokoto da makarantar kura ta shehu shagari za su haɗa ƙarfi su fito da su ma wani program wanda zai sa su samu kwarewa kan koyarwa to a wanda yanzu muna nan muna wannan ƙididdigar eh. to da cike yanzu ana neman cewa malaman ku su ga harkar malanta to yaya kayayyakin aiki musamman ta fannin kimiyya kuna da kayayyakin su. Eh a gaskiya ba abu cikakkin kayayyaki a duka makarantun ne wasu suna da wasu ba su da. Wasu na da isassu ko kusa da isassu zance. Abinda muke yanzu domin mu tabbatar da matsaloli a kowace shi yasa muka hito da tsari na cewa duk makarantar da ke jihar nan za mu je za a diba ta ɗaya bayan ɗaya abin da ya shamfi dangane da ɗalibai malamai dokokin aiki da yadda ake yin aikin wurin zama na ɗalibai da azuzuwa da wurin kwana abin da ya shafi wurin malamai na ofisoshi da kuma wurin zamansu duk dai abin da ya shafi makaranta wanda ya kamata a ci an tanada mu gano me akwai ƙasa ina matsala take yaya gibin yake nawa ya kamata gwamnati ta tanadi domin ta cike wannan gibin wani lokaci za a ɗiba a yi waɗanni ne a dole maza maza a yi waɗanni ne kuma sai kila nan da yan watanni ko shekara guda haka wani irin kira za ka yi wasu waɗannan malaman da ba su ƙware ba kamun ma ku tantance su wani irin matakai ya kamata su ɗauka mu kai kiran da nake musu shine su ba da goyon baya a taimaka domin a karfafa su gwamnati shirye take ta yi wannan taimakon kuma ba wanda ake son ya rasa aikin shi kuma ba ba ma tunani a ce wai za a sallame su aiki ya za a yi mu taimaka musu su karfafa eh shi ya abin da ake kokari so muna fatar kuma za su ƙarin bayani shine muna kira ga kowa da kowa domin harkar ilimi na kowa yawa ne 'ya'yanmu ne da jikokinmu da muke son mu tabbata cewa zuwa gaba su sun samu raya mai anganci saboda haka kowa ya kamata ya shigo cikin wannan tsarin shi ba da gudunmuwar da ya kamata daga nan na sadu da shugaban kungiyar malamai ta jihar sokoto wato nut chairman cika mai dama alkalawa wanda ya yi mana karin bayani ko haske game da matsalar suna na cika mai dama alkamawa to gaskiya wannan rahoto da kisa mu gaskiya ba gaskiya bane a cika kashi 60 ban dai hana a ce kashi 60 sun cancanta ba bisa kashi 40 su ba sun cancanta ba ba ba 60 ba a kasa dai mafi yawan malaman jihar Sokoto sun cancanta zama malamai kalilan ne abu sun ba ina tabbatar da haka don haka kun da rahoto ina tabbatar da ni sun ka dogara da shi ba da wani bayani da ba da wani rahoto cewa suka yi ba su cancanta ba ba gaskiya bane To ranka da irin matakai ne ya kamata a ɗauka domin a samu cancantar malamai da suka dace da za su koyar da ɗiya a jihar Sokoto. Abu hanyoyin da kawai abin sha da yawa ce. Ta farko malaman da ma an nan suna ko ne wani mun ba a tura su ko su yi kaza da su ƙara training su ƙara kusa-kusan da zai zai su cancanta da malaman. Duk wani ilimi na malami a basu shi akwai jami'o'i akwai kudin ilimi akwai wasu outreach training programs wanda ake misali ta wasu colleges misali education daga ko ana asa su a inda za su su yi karatu wurin dole kan zama tutu this is the only way kuma is the best way to kawai a ce ai cancantattu su zama cancantattu malamai ko da aka da kawai kawata biyu. to kana sane da cewa professor Iskuwa Shehu Ardo shine ya ciyaman na dokar ta ɓace a wannan harkar taku ta harkar ilimi da jihar Sokoto. Na ko sani ko ni kana nan ba nake irin. To baka gamsu da binciken da suka yi suka gano haka din ba. To ina shi ne shi ne ga miki cewa da dai a mana arziki a ga mana cewa akalla kashi sittin sun cancanta kashi abin da ba su ba. To dangane da yadda muka yi hira da shi Professor Riskuwa Shehu abin da yake cewa yawancin malaman da basu cancanta ba cewa to za a mai da su wansu ma'aikatan ne sauran wansu a mai da su makaranta da dai sauransu yaya ka gamsu da haka nan? Eh na gamsu da haka nan kwarai abin da abin da ake magana ne yanzu ke gane eh. waɗanda aka ga cewa suna iya ɗaukar horo na malamai a basu na wasu malamai eh. wanda kuma an yi kansu bai ɗaukar horo su wasu malamai sai a kai su wata ma'aikata ta yi da su wannan dare ne da Allah to shi kenan ko akwai wani ƙarin bayani da kake so mai saurare ya sani abin da ƙarin bayani ɗaya kurin shi ne ina kira gwamnati ita kanta ka gauga wata ba da horo ga su na malamai da sun ta ba ne don su zama a samu tun ah, kuɗi wani zama da kusa cikin kuɗi Maryam Ato Muhammad Maryam Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. A yunkurinta na farfaro da harkar ilimi a jihar Niger, gwamnatin jihar ta ayyana kashe naira miliyan dubu uku domin inganta makarantu tara. kamar yadda za ku cikin wannan rahoton da Mustapha Nasir bazari ya aiko mana. Wannan mataki dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ɓangaren ilimin ke matuƙar buƙatar kulawa ta musamman a yankin arewacin Najeriya. Makarantun da gwamnatin jihar Niger za ta gyara dai sun haɗa da kwalejojin kimiyya na mata da kuma makarantun je kaka dawo. Hajiya Fatima Madugu ita ce kwamishiniyar ma'aikatar ilimi a jihar Niger. makarantun tara nan kuma da muka ware za mu kashe wurin kuɗi biliyan uku da zai gyara makarantun nan yadda ya kamata da yara za su zauna su ma su ji daɗi malamai su ma su ji daɗi wani irin gyara ne za a yi a wa'annan makarantun gyaran da za a yi a wannan makarantun gyara ne mai ɗimbin yawa za a katange makarantun ajijuwan da yaran suke kasan darasi duka za a kwakware su a gyagyare su wurin kwanciyar yaran za a gyara su wurin da suke cin abincin da muke ce ma dani hall duka za a gyara su makarantun gaba ɗaya ne za a gyara ba inda za a bari ƙarin bayani kuma duk da gidan malamai don in malami bai samu wuri mai kyau ya kwanta ba ta ya zai samu ƙwazon yin koyarwa kagan wannan bai cancanta ba saboda haka wannan gwamnati ta ba da umarni duka gidan malamai da aka capturing za a yi gyara duk a gyara gidan malamai daga bisani dai na ziyarci wasu daga cikin waɗannan makarantu da ake yi ma wannan ma har ma na zanta da wasu shugabannin makarantun da farko dai ga hajiya safiya jibril shugaban kwalejin 'yan mata da ke kwanta gora wallahi fa idan ka duduba ko ina hmm, ko ina yanzu pes pes pes alhamdulillah ya kayan aiki fa an saka eh to ka san yanzu ba a gama ayyukan ba amma dai wallahi kowane lokaci suna bugo mani insha Allah rabu ga munan zuwa so da yawa wasu suna tsokaci a maimakon a mai da hankali wurin gyaran azuzuwa da sauransu kukan ku malaman na ya kamata a ce an baku kulawa ta musamman a me zaki ce akan wannan malami shi ma dole a taimaka mishi dan dole ya samu makwanci mai kyau yadda zai zauna ya nakalci fannin da yake so ya koyar ya zo ya koyar ma da yara Ita ma dai Malama Balkisu Ahmad shugabar makarantar sakandaren gwamnati da ke garin Tagina ta bayyana cewa. To lallai muna godiya ga gwamnatin jiha da ta tosaya mana ta saka mu cikin wannan gyara na makarantu saboda mun samu iska da ya zo ya taba mana gyara mai yawa kusan duka azuzuwa da wurin kwana yara da ofisoshi na malamai ba inda bai tabu ba a tsutsugunan muke tun eh, me da wannan abu ya faru yanzu tun da gwamnati ta ji koke-kokenmu har ta shigo da mu cikin gyara lallai muna murna kuma mun gode sosai da saka mu a cikin wannan gyara zai mana tasiri sosai wajen haɓaka ilimin wannan makarantar yanzu wannan makarantar taki kina da isassun malamai babu su kan yadda take da girmanta da tsuhonta duk malaman mathematics da english aro ma muke yi ba mu da permanent staff na wa'annan subject in ka duba sciences su ma sai muna amfani da corpus da pta staff wanda suke biya suna yi amma ainihin malamai na gwamnati babu su isassu yanzu malamai nawa kike da sunan ainihi na gwamnati da goma sha takwas uku suna kos sauran sha biyar a ƙasa Malama Aisha Aliyu ita ce shugabar makarantar kimiyya ta 'yan mata mai suna Maryam Babangida Girls Science College da ke Mina ta ce sun yi farin ciki da gyaran amma kuma suna matuƙar buƙatar na'urorin zamani a makarantar. A kawo muna na'urori waɗanda suke na zamani ba irin na da ake amfani da su ba. a yi kokari a kama wa'annan na'urori wanda zai taimake yan su gane kan cewa idan aka haɗa wannan da wannan ga yanda wancan zai zamanto ko kuma a kawo mana su skeletons human skeletons wanda yake latest human skeletons wanda yara za su iya gane wa'annan jikin mutum daga wa'annan kasusuwa din na'urori dai na zamani abinda muke so gwamnati su duba mana kenan ko kuma wajen kwanan 'ya'yanmu ma wa'annan bunks abinda ake kira banks wato gado kenan mai haye biyu to muna son su ma a gwamnati za su taimake mu sai su kama yaran nan shi ma wanda yake na zamani To amma me masana ilimin ke cewa akan wannan mataki na gwamnatin jihar Niger, Alhaji Adamu Erana mai sharhi ne akan harkokin ilimi a Najeriya. Dukkansu suna da mahimmanci domin makarantun dama suna nan wa'in nan ake gyara su. Yaro shi ma in ya ga wurin gyara, amin ya ga makaranta mai kyau yana ƙara masa malamin da ke koyarwa ma in ya gan shi a makarantar da ya dace komai na da kyau abubuwan da yake bukata na wannan koyarwan suna nan yana ƙara haraka. amma wasu na ganin tsabar kuɗin nan da aka ce za a kashe wurin gyaran makarantun nan kamar sun yawa me za ka ce game da wannan to makarantun da za a gyara na so ka fahimta yanzu abin da ake saya kai kanka tumatir in ka je saya ba ma mai sai da tumatir sai ya ce maka dola ta ƙara kuɗi ba me ya haɗa shi da maganar dola shi da ya noma yawanci abubuwan da ake saya kudaden su sun daga saboda haka duka abubuwan da gwamnati za ta yi tunda ba za ta yi da kanta ba ba direct labor take yi ba kwangila take ba da in ko za ta ba da kwangila kaga ko ai dole wanda zai yi kwangilan nan an bashi ne dai ya samu wani abu to kuma makarantun guda nawa ne in ka lura da ai suna da dan dama ko Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Masu aro da wannan Allah ka mu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Chubahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidai da sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. To a lalace an ce kamar mutane 60 suka rasa rayukansu a sanadin rushewar ginin wata coci a garin Uyo da ke kudancin Najeriya a jiya Asabar. Kamfanin lancin labaran Associated Press ya ruwaito wani daga cikin mutanen da suka kai agaji a wurin yana cewa da kyar idan yawan mutanen da suka rasa rayukan nasu ba su karu ba. ita dai wannan cocin an ce ba ma kammala gina ta ba kuma akwai manyan mutane da dama cikin wurin lokacin da abin ya faru ciki har da gwamnan jihar ta akwai bom mai emmanuel amma an ce ya tsira ba tare da ya samu wani rauni ba mutane akalla talatin suka laka sanar wani hatsari da ya auku a kasar kenya inda wata motar jigilar man fetur ta ci karo da motoci da yawa akan wata babbar hanya a cewar kungiyar bada agaji ta red cross da ke can kenya wani hatsarin ya faru ne akan ita wani hanyar da ke tsakanin nairobi da naivasha kuma jaridar daily nation ta ce akwai alamar motar ɗaukar man ta kuce direban ta ne abin da ya sa ta je ta auka wasu motoci ƙungiyar haɗin kan ƙasashen afirka kuma tana son shugaban ƙasar ya haya jami ya shirya miƙa ragaman mulki ga mutumin da ya kada shi kamar dai yadda alƙawarin cewa zai shugabar ƙungiyar in kusa zana da lamini zuma ce ta wannan kiran cewa ya sauri ya bada wannan ragama din ga Adama Baro wanda ya kada shi da. Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa ku huta lafiya.